وطلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عفوا رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شيني درسي نبو مشا بكر في شرق السنة لبستيك الامام حقيقة نحل السنة وانا الامام ابو محمد الحسن بن علي الفرق داري يربط ما لم ينسي يتيرسوا أبغداد a hijira ta 329 shekararsa 1110 ragonsa da duniya a yau nasu ta'ala aiki a mafi rullana da lafi wadda sa'irin mummini na jimanin zaman karanta matsala ta 29 a littafin insha Allah ta'ala karatun yana shafi na 96 kuma ita ce matsala ta 22 a wani shafi shafi na 32 darasinmu na yau Yana karantar da mu waɗanda suka fi daraja a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam قال المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب يشي وأفضل هذه الأمة وقد درجة أسكن الأمة والأمم كلها فما الأمم نكشفة دكان الأمم لأن أدب دكان الأمم نعن باوان الله بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين بايق النباوان الله hadisin Allah ya tabbata gare su baki daya idan banda annabawa mutanen da suka ci daraja a cikin yan adam na hukum shi ne abubakar sun ma'umaru sa'annan sayyiduna umar sun ma'usman sa'annan sayyiduna usman ya wata kaza ruwiya lana an irin umar حكنا أكرويته من حديثي سبع عبد الله بن عمر صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر قال يأتي كنا نقول منكسا في منافدة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبهورنا قال قال مزوان الله ينا ما مزوان الله ينا تكانم موسى حقوي مكتنين مكانم muna cewa inna khayran nas ba'da rasulillah mafi alkhairin mutane gaba ɗaya a bayan mazan Allah shine Abu Bakr wa Umaru da kuma Sajuna, Umar wa Usman, da Sayyidina Uthman wa yasma'u bidhalika an-nabi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana jin abin da muke faɗa la yunkiru la yunkiru baya jin wannan kalma da muke faɗa dama a cikin tsarin suna su yarda da maganar Allah yarda da abin da tabbata a zamanin manzon Allah da sun da an samu wannan hadisi na Abdullah bin Umar yana da hadisai waɗanda suke da inganci waɗanda suke tabbatar da darajar sayyidina Abubakar as-Siddiq hadisin yana sahihul Bukhari kitab Fasail as باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر حديث يقول لفظ أبو دابيو الإمام البخاري يقرأ حديث هدى باب فضل أبي بكر بعد النبي عبد الله بن عمر يقول كنا نخير بين الناس وأنا أشيني الإمام البربهاري يقرأ عليه عبد الله بن عمر يقول منكر كفي موسى حقين mukan zaɓi wasu mutane a tsakanin jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam mukan zaɓi wasu mutane mu ce wane ya fi fa nukhayyiru ababakr sai mu zaɓi sayyidina abubakar shi ne farko ثم عمر بن الخطاب فأنا مزاد umar ثم عثمان بن عفان sa'annan usman radiyallahu anhu Allah ya kara masa da to ɗaya riwayar hadisin ita ce ta zo a manaki usman radiyallahu anhu yana sahih al-bukhari حفصة بن عمر كنا زمن النبي كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منقسم في زمن النبي لا نعتب بأبي بكر أحدا قام ديدي توندك ختم بسيدنا أبو بكر من عبد الله بن عمر فزامني النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر سألنا عمر ثم عثمان سألنا سيدنا عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جالي صحابهم وزوم الله لا نقاتل بينهم بما في بيتا فكانوا أنت وكان عبد الله بن عمر كان تبقى متفق عليها حديث ينا سنن أبي داود كتاب السنة كما رد الإمام البخاري يروي باب في الإمام أبو داود يا كاوش باب babin في ya magana a النبي صلى الله عليه وسلم انا عبد انا عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر يجي kunna naqulu wa rasulullahi hayyun mun kasance muna faɗa alhali manzon Allah yana kare muna cewa afdalu ummatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu Abu Bakr wanda ya daraja a cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ga shi kansa manzon Allah wanda ya daraja shine sayyidina Abu Bakr ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين al-imam al-tabarani shi ma ya kawo hadisin abdullah bin umar aka samu kari a riwayarsa yana cewa fa yasma'u rasulullahi malika fala yunkiru manzon Allah yana jin wannan maganar amma bai taɓa kyamatar maganar ba to in ka za ka koma ka ɗauki wannan maganar ta abdullah bin umar ga abin da abdullah bin umar ya faɗa abdullahi bin umar ya ce mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana da rai yana tsakanin mu shine kaina abu kaina wa huwa hayyu manzo Allah yana da rai yana cin abin da muke faɗa ba sau ɗaya ba sau biyu ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya kyamar abin da muka faɗa ba me ya matsayin wannan hadisi al-imam suyuti a littafin tafsir rawi yana mujallar na farko shi sai biyu da al-imam suyuti yace qawlu sahabi idan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kunna naqulu aw naf'alu kaza zamanin annabi mun kasance muna yin kaza ko muna fadin kaza in lam yukifu ila zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mawquf idan sahabi yace mun kasance muna kaza to ba a jinjina abin kuma ga zamanin annabi don yana yiwuwa sun aikata abin a bayan rasuwar manzon Allah mun kasance muna kaza aya nuna cewar sun yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gare in lam yuqiku ila zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisin hadisin mawqu ya tsaya ga sahabi da saka manzo Allah shi ka ba amma in ya jinkina maganar sa ga zamanin annabi idan sahabi ya ce mun kasance muna yin kaza a zamanin annabi mun kasance muna faɗan kaza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to malaman hadisi suna cewa innahu hadisun marfu wannan hadisin an jinkina shi ga manzon Allah wato ya tabbata sunnar manzon Allah wannan yana cikin bayanin da malaman hadisi suke yi ibn salah yana cewa bi anna zahira لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله ولا على ذلك dan abdullahi bin umar ya ce mun kasance muna faɗa annabi yana rai yana tsakaninmu kaga yana nuna cewar manzon Allah ya ji abin da suke faɗa to da ya ji bai hana ba qarrarhum alai Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su akan wannan maganar kenan saboda manzon Allah bai kyala barna duk wanda ya yi ta manzon Allah zai faɗa masa idan da a ce magana da suke yi din akwai gyara a shakka annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ce wannan magana da suke kuskure ne ka wafuri da wa'idun ala su'alihim al umuri dinihim al-karimi bi ahad wujuhi sunan marfua sunna ta annabi sallallahu alaihi wa wasallam ana tabbata imma ta maganarsa imma ta aikinsa cin mata abin da aka yi a gabansa bai hana ba saboda haka wannan magana ta abdullahi bin umar ce, ta tabbata sunnar manzon Allah saboda haka yasa magana ta tace da aqidar ahlus sunna idan aka je aikata abu kaza to dama a ce mai koyi da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana yayi umarni Allah ya mana umarni mu yi biyayya ga manzon Allah idan aka yi abu a gaban abin bai ba manzon Allah ya tabbatar da shi kenan haka shi ma ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam وإن كان في القصة تصريح بالدلاء فمرفوع دين إذن إجماعا ثم لما سكتي سنة ذكر إذن صحابي زي ما قال يجين جنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم to tambayana cewa manzon Allah ne fada saboda annabi bai kyala barna sallallahu alaihi wa sallam ga dai abin da suke faɗa akwai gyara to babu shakka annabi su gyara magana su zai ce ba daidai ba ne sai ba da misali ibn salat kenan ya ba da misali da magana abdullahi bin umar kunna da kuma rasulullahi hayyun mun kasance muna faɗin magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai muna cewa afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakr wanda ya fi daraja a wannan al'umma baya ga annabinka shi ne shi suna abubakar wa umar wa usman wa ya yasma'u zalika rasulullah ala yunkiru annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin magana da faɗa amma da musalta hadisin mutafakun alai don haka yasa wannan hadisin ya zamanto dalili mai ƙarfi wanda malaman sunna suke gabatar da sayyidina abubakar kan kowane sahabi الشيخ في جزء ابن حديثة في فتح الباري هنا جزء ابن في شاب من وفي الحديث تركيب عثمان إن كان ورد حديث أن وان شيء أكبر بهاري بعد الحجة حديث أن بعد الحجة حديث عبد الله بن عمر يأتي أنا قباتر أبو بكر سي عمر سي عثمان كما هو المشهور inda jumhur da sunna wannan shine abin da akasarin malaman sunna suka yi da shi la shakka sunna abubakar shine farko shine gaba da kowa cikin al'ummar manzon Allah ba ke cin sa sayyidina Umar ba ke cin sa sayyidina Usman jumhur ahlus sunna amma ba ka bane babu shi baki zaba ba ku salaf la tabbi ali ahlus sunna dalle daga cikin magabata daga cikin mazabata akwai waɗanda suke gabatar da sayyidina ali kafin sayyidina usman domin man kala ne daga cikin manyan malamai da aka akwai su fiyanu sauri ibn hajjar ya cewa yau kala inna ko raja an zari da cewa daga baya an ce shi al-imam sufyan sauri shi ma daga baya ya gane lallai sayyidina usman darajar sa tana gaba da darajar sayyidina ali bin abi talib da kana musa sai ta dawo kan masana hadisi akwai ibn khuzaimah aka ce ana son shi ibn Husayn babban malamin hadisi littafin sa ana jinkira shi da sahih bukhari sahih muslim masalan hadisi shi ma fahimtar sa sayyidina ali darajar sa tana gaba da darajar sayyidina usman da ta'ifatul kufa ko ba'da dan samu malamin da yawa kafin wannan nan da bayan su dole ke kuma bayan sayyidina abubakar sayyidina umar to ta yi babban ahmad al'akar babu shakka sai na usman da sai na ali suna cikin musu daraja amma akwai malaman da ke ganin a tamu baki kada ma a nuna wani yaro ne da shi ne fahimtar al'imamu malik na farko kenan fahimtar al'imamu malik suka karanta littafin al-mudawwala za ka gani al'imamu malik da farko sai na cewa kada da tafi bisa tsakanin sayyidina ali da sayyidina usman bin affan Allah ya kara musu yarda wanda suka bi bayan sayyidun eh, eh, al-imam malik akwai imam yahya al-qattan sannan akwai min al-muta'akhirin cikin rasmi al-andalus bayan ibn hajar ya kawo wannan bayani akan cewar eh, fifi tafsiruna usman akan sayyiduna ali shi ne a cikin akasar malaman sunna suka yi shi amma ba ita ne sai a samu su ke ganin darajar su Suna ali tana gaba da darajar sayyidina na bin Affan da kara musu sai ce amma wa hadithul babi ita hadisin da muka karanta in ji shi da yake kun ga hadisin nan Abdullahi bin Umar hujjatul lil jumhur hujja ce ta aka akasarin malaman sunna akan cewa darajar na Uthman tana gaba da darajar sayyidina Ali bin Abi Talib wannan ya zo cikin fadailin sahaba na al-imam ahmad bin hanbal hadisi na 324 wanda an samu hadisin abu hurairah shi ma ba shakka abu hurairah ya faɗi irin abin da abdullah bin umar ya faɗi din nan abu hurairah ya ce kunna ma'ashir ashabi rasulillah mu sahabban manzon Allah ko ɗayan mu mun kasance wa nahnu mutawafiruna a lokacin da muke da yawa a lokacin da muke da yawa نقول منا شوى أفضل هذه الأمة بعد نبيها mafi daraja a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi daraja shine abu bakr thumma umar thumma usman thumma nasbu sai mu shi kaga hadisin abdullah bin umar ya samu wani hadisi kuma na abu huraira Allah ya kara musu yarda da sun tabbatar da wannan saboda haka tun da akwai hujja dama a cikin ra'ayi sunna ba ra'ayi bane qala Allahu qala rasulu abinda ya tabbata a cikin alqur'ani da abin da zo a sunnar manzon Allah shine abin da ahlus sunna suke karba saboda su yi addinin su al-basira kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani qul qala sabibi ila al-basira ibn taymiya a cikin musmu fatawa mujallad 22 ce amma tafsiru a cikin kai sun umar ala usman wa ali cewa na abubakar ya fi kowa da shi sai yi sayyiduna umar هذا متفق عليه wannan babu ja akan haka بين أئمة المسلمين المشهورين duk malaman da aka yi a tarihin musulunci in dai malami ya shahara bil imamati fil ilmi ba sunan malami ba wanda ya shahara ta jagoranci da ilimi inda ya tarihi ta rufa shi ne za ka bincika wadda idan malami ya shahara ta wajen riko da addinin manzon Allah to zai ga maka babu ko shakka babu wanda ke gaban sunan abubakar sannan sun zauna. min as-sahaba wa tabi'in wa tabi'in daga sahabban annabi har zuwa ga tabi'ai har zuwa ga tabi'u tabi'in wannan babu mutawa kuma da man sunna sun yadda wannan babu jayayya sai na abubakar ya duko ba sannan sai na kuma masaba ta al-imam malik kenan wa ahli madina wa bin sa'd wa ahli misra wa al-awsat wa ahli sham yana bada misali duk malaman madina duk malaman da aka yi sanannu a yankin sham ya bada misali da waɗanda aka yi sanannu a yankin iraq kamar al'imam abu hanifa al'imam sufyan sauri hamad bin zaid hamad bin abi salam kin salama wa amsaluhum ya bada misalin malaman da kuma tarihin afirka kamar al'imam shafi'i al'imam shafi'i a misra ya zauna kamar al'imam ahmad bin hanbal da ishaq bin rahawai Alima, أبو أبيدة وغير هؤلاء Mina, أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في cewa inda za ka rubuta da rubuta sunayen malamai da suka yi musulunci hidima a duniya a tarihi tun daga zamanin manzon har zuwa yau in je malami ya yi wa musulunci hidima in ba ta wata aiki ko ta wata rubutu aka samu baya jayayya da cewa sayyidina abubakar shi ne gaban kowa cikin al'ummar manzon Allah sai ba amma tsakanin sayyiduna Usman da sayyiduna Ali fa hazihi duna zalika wannan wata matsala ce ta ba sannan abubakar sai za umar babu makawa babu jayayya su suka fi daraja a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda tun malamai shi ne amma sai na su man da sai na ali tsakanin su wane ne gaba sai na hadi kana hasala fiha nizar lalle an samu jayayya wajen hujjoji saboda dalili ke tabbatar da dokaka ce hujjoji da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam su suke nuna darajar wani sahabi akan wani sufyan al-thawri ta'ifatu min ahli al-kufa malamai da ake sanannu ta yankin iran rajabu aliyan ala usman suna jayar da su ali akan sayyidina usman su marasha'a an zalika su fi an gairu, amma da cikin su cewa an samu wadanda sun dawo sun bar rakiyar wannan fahimta sun dawo suka ciki cikin sayyidina usman a kan sayyidina abin abin ba da ya kara musu yarda wa babu ahlin madina idan ka dawo ta sashin madina ba wata wannan bayan zamanin sahabbai ke zamanin masana malamin farko mutanen madina da wakwa fi usman da farko wato sun kame bakunan su ta wajen fifita wani tsakanin sai na usman da sinna sai alimamu malik yana cikin malaman madina saboda kai sa ihdar riwaya ta yi anhu ɗaya da cikin riwaya biyu da aka samu da alimamu malik shi ne cewa kada a titi tsakanin sai na usman da kuma sinna وعما رواية الحسين حسن بدا لكن الإمام مالك حين تقديم عثمان على علي كما هو مذهب صحيح الأئمة حرشاء الأمر إلى الإمام مالك لا تبقى تشي واصلنا وسمينا قبل السنة علي فهنا السيداتي تصورا من يمسنا في كفر الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، هذا ما أنفع من ذلك يعني. fahimtar ita ce ta nuna cewar akwai tsakani tsakanin waɗanda wa kai mu haɗa yi mana a'immatu al-islam hatta inda haɗu da shi ta nan faɗu da baya malaman fikihu har ma tsakanin suka samu ta wajen fahimta shin idan mutum ya gabatar da su na ali akan usman hal yu'addu lil ahli al-bid'ah shin ko ana iya sanya shi cikin yan bid'ah kaga kenan magana ta riga ta zo ƙarshe, an samu ittifaki wato a ƙarshen al'amari Ƙarshen al'amari duk malamai sun yarda da cewa na Usman yana gaba da sai na bin Abi ba. har ma suna gani in mutum ya fi sai na a kansa wala shakka ana son shi cikin yanzu da alaka wajen kuma da riwaita ne an Muhammad wanda ibn qasim yana yana bayani ga cewa ابن تيمية أي مكان أكان حديثه من هذه السنة من هذه السنة النبوية والنحتاج ثم تيمية أي مكان سوسي كمدة في سيد الإسلام كجودي لسكيتة حتى درجة سيدنا أبو بكر درجة سيدنا أبو مكر حتى سيدنا عثمان حتى سيدنا علي بن أبي طالب الله يكرم مسلم Sahabat abu Jujur kita mungkin tadi sunnah, kita mahu kata wanita tadi sebut tak. Tabatar berbicara akan fifikun waɗannan manyan sahabbai Allah ya kara musu yarda al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim kamar yadda muka bada bayanin hajar sharh sahih bukhari al-imam an-nawawi shi kuma a sharh sahih muslim juz'i na 10 shafin 48 shi ma yayi magana akan hadisin nan da muka karanta sharh al-imam al-bukhari yace wata faka ahlus sunnati al-imam an-nawawi yace sunna sun yi ittifaqi fahimtar su ta zo ɗaya daya ala anna afdalakum abubakar wa fi daraja shi ne shine na abubakar summa umar al-jumhurukum akasar kuma ahlus sunna sun yaka cewa summa usman sun ali akasar ahlus sunna sun yaka summa usman sun ali مرن جي مو جيري فدا جي مو سيمياي فدا كنا امام داو مي فدا كما حكى الاسلام علي تكيو فدا الله داو مي يتي تيوا فضيل المشكور كريم عثمان كيتي ان دانتا مو ابين دي في شفاعه كوشي سبعتر سيدنا عثمان اكن سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله تو حتى نحكي كيو جوجي فدا الإمام البخاري قال من حديث عبد الله بن عمر wanda yana sahih bukhari yana sahih muslim sunan abi dawud al-musnad al-imam ahmad to akwai hadisin da imam tirmidhi ya rawaito al-imam tirmidhi ya rawaito hadisi yana kitabul manaqib babu fi manaqib abi bakr wa umar saboda kusan tun malaman hadisi al-imam bukhari al-imam muslim al-imam tirmidhi al-imam nasai abu dawud da sauransu kowa ya yi littafin hadisi to sai ya ware gefe bayanin falalar sahabban manzon Allah saboda da akwai inda limamu turmi zai ke magana a kan darajar sayyidina abubakar da sayyidina umar radiyallahu anhu ma kiribin haka na al-imam abu ya'la hadisin yana al-mufrad imam ahmad wanda sayyidina ali bin abi talib da kansa ya rubuta wannan hadisin الإمام الترمذي غير وجه حديث عند الامام احمد آه، شورا مثلا حديث آه، وزن مفرحا السنة اللي يتشي بين انا عند رسول الله وكرانا كنا كارد النبي صلى الله عليه وسلم موبيو يتشي انا وجم من زوان الله أكبر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. شيخا سيدنا أبو بكر وعمر سنتي كارون زبدو faƙaɗa sai manzan Allah ya ce ya ali a gani sanyi ta kuhu li ahalil jannati min al-awwali na wal akhiri sai na da yake kaga waɗannan mutum biyu da suke zuwa su ne jagororin dattawa na ƴan aljanna kuma daga mutanen farko har zuwa na ƙarshe wannan shi yasa al-imamu barbahari a cikin maganar sa yake cewa wanda ya fi daraja a cikin al'ummar musulmai gaba daya ba wai al'ummar annabi muhammad kawai ba duk duniya wanda annabawa babu wanda ya fi sai ma abubakar daraja da wannan kalma ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musulna ali min al-awwalina wal akhirin tun daga mutanen farko zuwa karshe sai masu Allah ya ce masa ibn ali illan illan nabiyina wal mursalin sai dai annabawa da manzanni waɗanda ka suna gaba da su saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ali la tukfiruhuma ya ali amma sai ali kar ka tsaya musu yi shiru sai na ali ya rawaito hadisin nan saboda adalcin sahabbai ilimi amana ce sayyidina ibn abi talib ya ce fa ma a kama ta. ban gaya musu wannan magana da na ji daga bakin manzon Allah ba har suka mutu hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisin tisbiyar kuma wannan hadisin ba sai ma na hadisin ɗaya rawaito shi ba ba Anas bin Malik ya rawaito Abu Haifa ya rawaito Jabir bin Abdullah Abu Sa'id bin al-Khudri sun rawaito hadisin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce shi ba abubakar da shi na umar su ne jagorori na dattawan aljanna ba ake nufi da tijo idan aljanna babu wani yaro ba babu tsoho ba yaro ba su tsoho idan aljanna amma me yasa mazan allah yake su ne jagororin dattawan aljanna wanda kuma aljanna babu tsoho ba tijo ba yaro ne hikimar haka jirki jirtibari ma kanu alaihi fi duniya la'akari da matsayinsu a nan duniya ne a wai ma abin nan wato aljanna suke da wannan ba illa falaita fi janna ke kallon imamul jabari a an cikin annabi fil hadis ina fassara kalmar al-kadlu min ar-rijal yana cikin na shafi 214 waye ake ce mata cikin man zali ala 30 sa'a ila al-40 idan mutum ya aure shekara talatin zuwa arba'in. akwai malaman da ke gani daga 30 da uku zuwa shekara 50 mutum ana kiran su fitilu amma idan ya haura daga 50 zuwa 60 wani ana ce mai tsoho wakila a ranar shekara al haguna al-aqil kamar da ya annab sallallahu alaihi wasallam yace sai abubakar da umar su ne shugaban da dattawan aljanna wanda kuma aljanna babu tsofi sai malamai suka ce an da ake nufi masu hakuri da hankali babu kamar sayyidina umar da sayyidina abubakar as Allah ya kara masa yarda to wannan hadisi sirna albin abi talib ya rawaito haka dalilin da yasa al-imamu al-bukhari yake cewa a cikin duniya duk al'ummar musulmai babu mutumin da darajarsa ta tsara darajar sirna abubakar sannan sayyidina umar bin al Allah ya kara masa yarda akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari yana cikin fadl sahaba babu منازل عمر بن الخطاب أبي حسن القرشي العدوي رضي الله عنه حديث عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس شيء بعد الأبيض حديث من صحيح البخاري عبد الله بن عباس يقول في عمر على كثيره سيدنا عمر يا رسول الله يكرم مسيرته a lokacin da ya rasu an yi wanka ai mai tuka ce an dora shi a kan karaga makara فكلفه wani يدعون ويصلون an yi rufa sau da aka mutane suna addu'a mutane suna bayan an yi sallah ana an yi sallah ana masa addu'a kuma an yurfa aka gawar a cikin jinnika Abdullah bin abuwa sai ke wa da su kina cikin wannan jama'a da suke kokarin a yi sallah magawar cikin al'umma ولم يرعش إلا رجل آخر منسبي قسم سنة ونيا كام كرتك جويا سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا علي سيدنا علي رحمه على عمر ina juyawa na gaishe sai ce Allah ka yi rahama ga Umar Allah ka yi rahama ga Umar Allah da suke ma kallabta ahadin ahabba ilayya an alƙarfa bi misli amalin jikika ya kai umar ka tafi sabon duniya babu sauran ɗan ajan da nake buɗe in ku da allah da kirin aikinsa kamar ke na ali karbar duniya ka bar min wani wanda yake sha'awar in gamu da allah da aiki irin nasa ba da kai don suna ali yana faɗin wannan ba karo guda ba babu mutum da kashe na kokari ba su da da Allah da aiki irin nasa a na suka suna ya ce wai wallah in kuntu la azunnu an yaj'ala Allahu ma asahi bika ya ce lallai ina tabbatarwa ina karfafa zaton Allah ya hada ki da sahibanka guda biyu waye ne wadanne ne sahibansa manzon Allah da sunna Abubakar wa ashiddu anni kuntu kaseeran asma bi yaqul sau da yawa shi sai na ali shi sau da yawa na kan ji manzon Allah yana cewa zahabtu ana Abu Bakr wa Umar da ni Abu Bakr da Umar mun ce. dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar da ni da Abu Bakr da Umar mun shigo kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar ni da Abu Bakr da Umar mun fita sai ya ce, ya ji haka a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ni da Abu Bakr da Umar mun tafi ni da abubakar umar mun dawo da ni da abubakar umar mun shiga da ni da abubakar umar mun fita sai ta aji sai fanci abubakar da umar din nan ba a kananan mutane din kuma Allah ba ku kusantar wanda ba mutumin kirki ba wannan shi ne abin da suna da yake ne ishara da yake yi idan manzo Allah zai lubinci kiriya da wasu mutane babu shakka waɗannan mutanen ba na banza ba saboda ko alkur'ani ya hana mu zama ma da musulmin banza bare tafiya da shi sannan akwai hadisin ka aka wato wanda riwayarsa ta zo ta fuskoki fiye da tamanin fiye da tamanin wata liman bukari yana da cikin waɗanda suka rubuta wannan hadisi kitabun manaki uh, kitabun fadailus sahaba babu qawli nabi sallallahu alaihi wasallam inda an ce cewa lau kuntu a mutafifan kalilan lati hasu a mutafifin kalilan hadisi da dubu kuka dari kuka sun kai gabas hadisin muhammad bin hanafiya muhammad bin hanafiya yaron sayyidina ali bin abi talib kanin al-hasan ibn abu sayyid yaron sani amma ba a kare shi muhammad bin ali sai ya shahara da muhammad bin hanafiya ita al-hadiya Mahaifinsa ce sauda bintu ja'far to muhammad bin sanafiya ya rawaito wa hadisi yana cewa kuntu sai abi na taɓa tambayar mahaifina wato shine sunna abi yaro sunna abi na abi talib ke na taɓa tambayar babana ayyul ta'ati khairun da rasulillah naba daga cikin mutane waye wanda ya alkhairi baya ga manzon Allah kala sai sannan ali ce abubakar kuma sai na ce sun man sai kuma wa kala ce sun umar sai umar a hasibtu an yi da usman ni ina tsammani ita ƙarin tambaya sai ce usman kuma saboda haka sai na ce sun ma'anta sai kai ba ba sai gana tura ba su baya ce da na tambaya na san zai ce usman amma sai na ce sai kai ba ba ala sai suna da yace man ana ma ana illa rajulun minal muslimi shi ba ko aka ne face mutum ne cikin musulmai kama kowa cikin na ibn abi talib ta tawali Wani hadisin ya taho da riwaya da dama ibn taymiyyah cikin minhajus sunna ya maimaita hadisin na akai akai saboda yawan riwayar hadisin da aka samu da shi ba su a misalar da bakwai shafi talatin da uku ibn hajar ya ce wa haza ba da aliyu tawabuya a cikin kashe na aliyu faɗa na haka saboda tawali tawali ne ce ni ba kowa ba ne face mutum cikin musulmai ma ma'arifatihi cikin masalatin maskura kada khairun ya a wace rana yaron ya tambaye shi lokacin da yaron ya tambaye shi a lokacin suna usman ma yaro sai na abubakar ya riga ya rasu sannan sai umar sannan sai na usman sai na ali yana halifa yana ma shugaba ya rage cikin tambaya kaga a lokacin sai na ali bin abi kai ba a ce ni kamar kowane musulmi ba ne tun da shi ne halifa shi ne halifa shi ne shugaban musulmi duniya a lokacin amma saboda tawaliku sai ce ni ba kowa ba ne a ce musu cikin musulmai Yana ne ibn zalika ba a cikin usman الله يكرم مسؤولك فما فشية محمد بن الحنفية أن يكون عثمان فلأن محمد كان يعتقد أن أباه أفضل فهو يارا ينبغي أن يكون كما أن متشبه في أكل في فيكم سيدنا عثمان أكل سيدنا علي بن أبي طالب من يبقى لنا أن سيدنا علي درجة ساعة أن أجبت سيدنا عثمان بن عفان to yaron shi a cikin masu wannan fahimta cewa babansa darajarsa ta da darajar sayyidina usman fa khashiya ibn ali ya qulu usman ala sabili tawadu ya riga ya san halin babansa babansa mara girman kai ne saboda ka ya sani sai da abubakar kan da kan amsa babu matsala sai da umar da kan amsa babu matsala amma da ya ƙara tambaya yana shakka babansa saboda tawadu sai usman shi da sai maza ya ce shi ce sun ma'anta sai kai ba ba sannan take sai ba aliyu masa gyara shi malamai ke cewa wannan gyaran da sayidu na aliyu maɗansa na shakka tana tabbatar da ya gabatar da shi na usman a kansa domin shi ke jagora a wannan lokaci da duniya abin da yana zama abin misali za ka yi a ce sai ni sannan sai suka ce na usman saboda ilimi ne wanda yake tabbatarwa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cewar tawali ya sa ya faɗi wannan kamar yadda ibn hajar ya bayani cikin fasul bayan nan yana nuna cewar sirna usman ba shakka da sirna hadisi ne wanda aka samu sabani a kai wanda hadisin kamar yadda yaron yake mutum amsa tambaya irin amsar da mahaifinsa ya bashi malamai suna tabbatar da wannan ya nuna cewar lallai ko dai sai na usman ya tsara sai na usman ta wajen daraja amma suna kusan daraja guda amma duk da haka ibn hajar ya ce wa annal ijma' in aqad akhir bain ahli sunna a ƙarshen al'amari lokacin da malamai suka koma da hujjoji sun tabbatar ittifaqan anna tartibahum fil fadli tartibihim fil khilaf yanda ka sun zo a shugabanci daga cikin abubakar sai umar sai usman sai ali haka da su take a wajen allah ta barka ta'ala allah lokaci ya yi alkawarin a addininsa kuma na shakka sannan tsaro da allah ya ba mu addininsa ya ba ya ba da kariya ga waɗannan shafin, wanda dalilin sa ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a yi da barkin su. Kuma Imam Al-Qurtubi الإمام محمد بن عمر القرطبي شكرا سأتني بقصة لتمارين دا بقول القصة الدنيا أيوة رحمه سيدنا محمد بن شكرا تكني شدة لأنسون دا شدة سأتني كتاب دي لشرح صحيح مسلم المسلم لما أشكال من تلقيه في كتاب المسلم شو النبي صلى الله يا رب ثاني شكوى دولة وروا لي مسألة لي لأكل سامو حديثي لأن إمام مسلم يروي دومين حديثة لتاب سينا دنوه yana mujallar da shida shafin shafin da shafin da takwas kuma idan kun na fulanun fadilun idan aka ce wane yana da falala me ake nufi kamar yadda limamu ta buhari ya ce ana magana a kan falalan wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam me ma'anar falala ma'anar falala an al'umman su latin inda Allah yana da wani matsayi ta da bi rasul ya za a yi a san mutum yana da matsayi a wurin Allah bayan da za a yi a sani shi ta alkur'ani ko ta hadisin manzon Allah fa idza a zalika min kana taqiyan tabana da zarar an ce ga ayar alkur'ani da sun nuna wane yana da daraja to an gama da zarar an ce ga abin da manzon Allah ya faɗa wane yana da daraja to shi ke saboda ba ka iya sani mai daraja a wajen Allah ya ce sai ta ayar alkur'ani ko ta maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai za ta karrama zalika saboda ka wannan kamar ka'ida ce ka'ida ce karka yadda ka ce wani yana da falala falala da kake fada matsayi a wurin Allah ba za a yi a san mutum yana da matsayi a wurin Allah sai an samu hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi shi ke wato zama kan sako na Allah Allah ya aiko shi da sako na addini saboda ka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashi ne shine daidai don haka sai ce tun da an samu wannan ka'ida ka'ida ita ce falala ma'anarta matsayi a wurin Allah to ya ba a yi musan mai matsayi a wurin Allah daga annabi sallallahu alaihi wasallam maganar da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata ingantacciya ba tsaya ba idan magana ta tabbata ingantacciya al-maqtu'u bihi bayna ahli sunnah to inda zaka tattara hujjoji da ake samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam hujjoji ingantattu ba maganganu da ke da ba magana ingantacciya wanda musulman farko har zuwa yau sun tabbatar da gaskiya ce abu sunna sun yanki babu wanda yake gaban su na abubakar in sai za a tara hujja da take nuna akwai ne daraja a wajen Allah a cikin sahabban manzon Allah وابو شجر سيدنا ابو بكر هناك بس ثم عمر سنة سيدنا عمر ثم اختلفوا في من بعدهما بايان سيدنا ابو بكر لهما نني اكثر مسافه فالجمهور على سيدنا عثمان اكثر ما لهم سنة سنة زفاتة سيدنا عثمان ومص ندبها ان هؤلاء الاربعه اختارهم الله تعالى لخلافه نبيه واقامه دينه اشتهى باسم الله الله شيخ اكثر سوء خليفه في خلفاء الراشد shi sa ake kiran su halifa me halifa wanda ya maye gurbin wani da aka ce halifa ana nufin wanda ya maye gurbin manzon Allah aka sa Allah sallallahu alaihi wasallam yace na bar muku wasiya akan ku riko da wannan sahaba Rashidu Allah ya sa ya zaɓi Abu ya zaɓi Umar ya zaɓi Sayyidina Usman da Sayyidina Ali don su shugabanci addinin annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan tafiyarsa wa iqamar tafsiri fa man tilahu indahu yafatu addinin fil islam saboda ka matsayin su a wurin Allah shine matsayin su a yanke suka yi shugabanci sai na abubakar shine farko sai na umar sai na usman sai na ali wannan yana da bayani da yawa الله تبارك وتعالى يساء البركة بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في الشافعي ذكرها قال من يجركم أفضل الناس بعد هؤلاء ويأخذ من المتاكم فرق مرتبا فرق نصح الله النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا فرق مرتبا سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وسيدنا عثمان ثم أفضل الناس بعد هؤلاء لا يوجد تشوف له في الصلاة مرتفع بيتنا مرتفعين بيو وطن تسك في درجة باية سبقه عمر ده عثمان علي بن أبي طالب وطلحة طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام فقد طلحة الزبير بن العوام مصعب بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وسعيد بن زيد القرشي وعبد الرحمن بن عوف وأبوه حيثك حامر بن الجراد نسمك وأن سورة آه، العشرة المبشرون بالجنة سنة مثال يقوم في نص البشر جمع الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يا البشر شوى وأن النبي صلى الله الجنة وأن سورة مرتبة كبيرة سيأتي وكلهم يصبوه للخلاف كم سيئن كانت سيشوك بجنة kowanne su aka bai shugabancin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranta wannan dalilin yasa sirna umar a lokacin da ya zo rasuwa sai kirga waɗannan da suka kawo da rai da cikin mutane goma ya kirga su sai ce su ne hannun shuwa sunansu da ya bari su zaɓi shugaba a cikinsu waɗannan mutane goma wanda kuma su ne suka zaɓi sai na usman bin Affan Allah ya kara masa yarda shi ta ce wa kullu bi yasluku bil khilaf kowanne daga cikin su yana inganta ya yi halifanci ya inganta ya zama halifa ya inganta ya shugabanci sunna wani jami'in da suka fatawa sallan da kuma shaɗe shaɗe da suka saba'in da biyar haka ma kitabul furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shifan na hakim mutiyya shaɗe saba'in da ya yi magana akan wadataka ya yi magana a kan zulkada inna awliya abdar al-anbiya inna awliya abdar al-anbiya daga annabawa waliyan Allah waye wali da ake a san darajar wali shi afdalukum afdalu ma'rifa bima ja'a min rasul wa tiba'a wanda yake kowa sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kowa riko da sunnar manzon Allah shi ake sanyawa wanda ya daraja a cikin waliyan Allah saboda ka ya ake mutum a samu wali kamiki shi ne wanda ya san rayuwar manzon Allah cikakken ilimi ilimi da ingantacce ba ta duniya ba wanda ke da hujjoji wato na sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to na biyu ba wai yana da ilimi kawai ba yana kuma aiki da wannan ilimi idan kana da ilimi game da sunnar manzon Allah kuma kana aiki da wannan suna ta Allah sallallahu alaihi wasallam gurbanin aiki amma shafi kana cikin waliyan Allah kuma wanda ya fi riko kuma samun ilimi game da sunna to shine mafi ilimi mafi daraja a cikin waliyai sai su koyi ko wannan ka'ida ce sifofi guda biyu ake dubawa da sanin rayuwar manzon Allah da kamanta biyayya da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ta'ajjidu bi atayni sifatayn min ash-shaykhayn babu wanda ya fi cancantar a ce ya fi kowane waliyi a duniya abubakar shi umar fa inna kuma akmalu ma'rifatan bi maja'al sun fi kowa sanin ilimi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shi ba zan tiba'an sun fi kowa biyayya ga manzon Allah abu ma afdal awliya lillahi ta'ala umma saboda cewa idan ana maganar 'Yan Allah cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam babu waliyin da yake ga Abubakar da kuma Umar yake da Abdul Umar ta ce al'umma mafi daraja cikin al'ummomin Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mu annabawa makana afdal min al'umam jami'a saboda haka yasa dukkan musulmi tun da farko har zuwa ƙarshe wa'adin kima to bayan shahar abakar da umarka tuntuni ya ce a samani ya tulmu fashahu na bijjanta bayan shahar abakar da umar suwaye suke mataki na biyu mataki mafi daraja ba su ne sauran mutane guda ta kasu nan da aka yi musu abishin da aljanna ali bin abi talib usman bin affan az-zubair bin al-awwam talha bin ubayd bin abd الرحمن بن عوف ابو عبيده بن الجراح سعيد بن سعيد بن أبي وقاص سعيد بن سعيد القرشي مريان الإمام هذه يكرش أنا كيف أكل كتبوا مجموع فتاوى حكم الإسلام مجلد قوم شعب شاكي من الشيخ في النجر أكن من هذه السنة النبوية ومجلد من شعب خليف قوم شعب قوي لتقيني تسكي مكان أكن أكيد السنة توجن مرتبر صحبا وضع الله إن كتبوا بذلك هكذا matakin farko sai na kusa da umar mataki na biyu sauran waɗannan mutane guda takwas sauran ka yasa da suka zaɓe su zan su yi zama yana gaba zama to ali da ya biyo baya wa baki sahaba ribuwan da ta ala alim ma'asmahin a cikin tarihin kusurba na alimamu suyuti wani ne guda ɗaya da alimamu suyuti ya rubuta littafin yana da muhimmanci tarihin halifofi أشأننا بينهم يعمل يعني مثال إلى بيانا الإمام أبو منصور الزدادي إجماع أهل السنة على أن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر إنه ولما تأتي كمرين في سجل أبو الأربعة وأن في درجة إجماع أبو بكر شيء عمر شيء عثمان شيء علي ثم صائر العشرة شيء صورة متعني أبو عمر ثم ذاك تأتي أكو ولسه هذه الآية تكون قوما النهر ka ce ya fi wani cikin waɗanda ke shafin goma din nan sai an gabatar da waɗannan su ne mataki na biyu mataki na uku ba sun mafaki ahli badar waɗanda suka halarci yakin badar waɗanda suka saurin da rai waɗannan da ba sa ban da waɗannan suka cikin su waɗanda suka halarci yakin badar su cikin bayan martaban al'asharatun mubasharu su ma ba su yi halifin kohon sannan waɗanda suka halarci yakin kohon su da ke martaba ta gaba su ma ba su yi ahalin bai'a sai waɗanda suka yi da aka wani ruwan ka ajiyar sallallahu alaihi wasallam su ma ba su yi sahaba da sauran sahabbai saboda haka sahabbai su ya sun sun sani da ka akwai wasu da wasu daraja kuma kowace martaba ne a cikin da ta sa aka faɗa kamar misali waɗanda suka je yakin badar akwai dalilin da ya sa aka ce su ke baya da asharatun da asharatun da janna mu ci gaba ya ce sun ma'aburin nashi sannan mafi darajar mutane ba da kakula ne bayan waɗannan mafi darajar mutane bayan waɗannan wa sabu rasulullah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kan kawo يشهد فيهم المهاجرون والأنصار والأولون الأولون والأنصار سوني قرني نفرقه ولا أكا wato aiko al-muhajiru na farko wal ansar a cikin su waɗannan su ne kamar yadda imamu suke ya sanya waɗanda suka halarci yakin badar saboda cikin su akwai al-muhajirun akwai ansar waɗanda suka halarci yakin uhud nan ma haka summa man sallar kai sannan wanda ya sallaci alƙibla biyu idan sahabi ya sallaci alƙibla biyu to yana da daraja akan wanda ya sallaci al-qibla biyu din nan ba akwai hadisin al-Qur'an bin Mu'az al-Ansari wanda ba da labarin canza al-qibla yana cewa inna nabi sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo Madina nazala ala azkaji annabi ya sauka wurin kakanninsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kakanni a Madina walidi min al-ansar kawunni wato daga cikin al'amsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dangantaka da mutanen madina dangantaka na jiki saboda mahaifiyar kakansa mahaifiyar abdul muttalib mahaifiyar abdul muttalib kaga kaka annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ko abdul muttalib bin hashim mahaifiyarsa daga madina ce ana karanta salma bintu amri tana daga kabilar banu najjar wanda kuma su mazauna madina ne saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dangantakar jini asali da mutanen madina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso madina sai sauka sai sauka a wajen danginsa wato dangin ainihin mahaifiyar kakansa ita ce sannan mahaifiyar abin mutum wannan musalla ibn baitul maqdis al-bara' bin azib shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sai yana fuskantar masallacin sai yana sallah sai da aka samu 16 shaharan au 17 shaharan sai da aka samu sanyi goma sha shida ko watanni goma sha bakwai yana fuskantar masallacin gudu, ba ta ba idan mutum yana madina aka ce yana fuskantar masallacin gudu. to ya nuna cewar yana fuskantar arewa yana sallah saboda maka tana kudu maka tana kudu ne da juna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ya juya makilla ta maka baya kenan yana fuskantar masallacin su sai da ya samu watanni goma sha shida zuwa goma sha bakwai kada yi ujibu ba an ta kone jeki zasu suke malambaiki amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar ina ma Allah ya canza mar a maimakon yana fuskantar masallacin kudu sun da ya لأنه صلى أول صلاة صلى صلاة العصر البراء بن عازب يأتي أنا نل رانا قصي الله يشوك الآية ينزع النص المرلي يسوي يا يسلتي مثلا كعبة صلى الفرق على النبي يسلتي كعبة تسلتي صلى العصر وصلى معه قوم أن يصلى بعد أن صلى الله عليه وسلم صلى لوكس في باب وغير هذا سواء في الله سليبا وصلنا كان سنة بسكنتهم من الله شيء أن شيء يجوي يا مكة فخرج رجل ممن صلى ما آه، أنا ما صلى لأن صلى الله عليه وسلم أنا صلى جلسة شيء وانا ممكن يصير ده ليش يعني ما أنا أكيد صلى نفسه شيء بعد كده يلا ده كده ما ين مسلم مدينة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فمر على أهل مسجد وقرأتهم يزوجي وصمتاني سنة ركوع يعني سنة فسنة كروس faƙal sai ce ashhadu billah yana gaya musu na shaidar muku da Allah da ka sallaitu ba rasulullahi ila da makka sallan asar da muka yi da masu a zunna fuskanci maka ne a cikin ba Da dawo kai kama hun salal baiti suka ba da yansu suka juya a rukuku din suka koma suna fuskantar ku suna fuskantar ka'aba البراءه بن عاز بن حسين وكان اليهود قد أحجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس ثم أحجبه الله عبد المدينة هذوك سنة صلى الله عليه وسلم يزور المدينة كان في سكنة القدس في سنة شعوة سنة جن داجي داجي وتصفر أن نجد الأقل كيونس سنة سنة كتين دراسة كيف كان ما كنت في كلهم ثم ذاك سنة شعوة ريانا في سكنة القدس أهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل بيت أنكر ذلك a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiya ya bar fuskantar masallacin kudu suka fuskantar kudu ka'aba sai suka kyamaci haka suka fara nuna adawa hadisin albara bin azim mutafaqun alayh kana sahih bukhari babu salat eh, kitab eh, yana babu salat min al-iman fakkan sahih bukhari hadisi na arba'in yana sahih muslim babu tahwil al-kitab min al-qudus ila al-kitab ko da an ji kudus ya yi sallah babu shakka da shi mutafakun abin ya yi sallah kamar ta watanni goma sha shida zuwa sha bakwai ibn hajar ya yi kokarin tsaware da sabanin da aka samu tsakanin wani hadari saboda la'akari da lissafin watannin da ajiyar sallallahu alaihi wasallam ya yana sallah a cikin fatkun bari ya yi magana ta yana mutallar mafarkun shafi 97 amma cewar kafin ajiyar sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya yi hijira kafin annabi ya bar mata ya zo madina ina yake fuskanta kafin ya zo madina a lokacin da ya zo madina yana fuskantar kudu sai da ya samu watanni goma sha shida ko goma sha bakwai amma kafin ya zo madina ba a ya shekara wajen goma sha uku a makka yana sallah ina yake fuskanta akwai hadisin abdullahi bin abbas yana cewa kana rasulullahi wa huwa bi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskantar ma yusalli nahwa baitul maqdis nan ma sunan fuskantar masallacin kudus ne amma ba kai ce ba wal dai ne shi sai sa ka'aba a gaban shi sannan kuma ina saikin masallacin kudus yana kamar ya haɗa jimla guda biyu ne yana da Allah amma da ba a jira wannan da hijira ya dawo Madina yanzu ko ba za a iya hada ya cikin ba ko sai ka dauki ko ba zai Allah ka ce manzo Allah ya raka su kan su yana sha'awar Allah ya saukar mar umarni da kuma fuskantar Ka'aba Abdullah ibn Abbas yace shi da aka samu kashi goma sha shida summa wuci'a ila al-Ka'aba hadisin uh, al-Musnad al-Imam Ahmad da Ibn Hajar a cikin Fathul Bari inganta shi saboda haka a lokacin da manzo Allah ya ce maka din ma yana fuskantar Kudus amma daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya san aka umarci a koma fuskantar ka'aba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ku bayan ta sai na fuskantar ta to anan liman zubar bahari yana cewa duk sahabi wanda ya samu sallah biyu ya an yi sallah da shi ana fuskantar alƙibla biyu din nan masu da kudu. daga baya aka sai na fuskantar kudu aka koma fuskantar ka'aba idan ya musulunta ya zama kana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fuskantar masallacin Ka'aba da Qudus da masallacin Ka'aba a saitin Qudus idan kana tare da manzon Allah matsayin ka na sahabi darajar ka ita ce harba wanda sai hadisin Anas bin Malik anas bin malik ya ce dan ya baka min man sallar sillatayn gairi saboda anas ya yi tsawon rai annabi ya roƙa masa Allah ya tashi tsawon rai kuma sai ya tsawon rai saboda ya samu shekaru kamar ɗari da uku kafin ya rasu ya samu kamar shekara ɗari da uku ya rasu a shekara ta cikin imma da ɗaya ko da biyu ko da uku wanda malaman tarihi sun samu sassani a cikin Uh, anas bin malik yana cikin waɗanda suka rasu a ƙarshen rayuwa rayuwar sabon manzon Allah to saboda haka nan anas yake gaya ma tabi'ai da suke da shi yace ni ne babu wanda ya saura da cikin waɗanda suke sallan alƙibla biyu su kadai a gaya musu a shi kaga sahabbai suke so sun san juna anas ya san sahabban da suka sallaci alƙibla biyu a lokacin duk sun kare saura shi kashi ne na sayar bukari yana kitabu tafsirul qur'an da Allah tabaraka ta'ala yake cewa anna ra taqallubu wajhika fi salat liman bukari na fasara wannan aya a karkashin wannan ya kawo shi sun hadisul mali mu ci gaba har yau shafin 101 قال المؤلف رحمه الله للتي يكي ثم أرسل الناس هؤلاء bayan waɗannan kuma har yanzu wanda ya fi daraja a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi daraja a cikin mutane kamar daya an sani ka rasulullah wato shine wanda ya taba sahihantar manzon Allah yuman ko da na rana guda ne au shaharan ko wata daya au sanatan ko na shekara daya au akalla min zalika ko kasawar haka ko kasara ko fiye da haka shi yake bin bayan waɗancan an bayanin darajar yace na karhamu alaikum muna nema musu rahamar Allah mu ahlus sunna muna nema na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam rahamar Allah wato muna musu addu'a wa nadhkuru fadlahum mu ahlus sunna muna ambatan falalan falalan wa nakuffu an salatihim muna kame bakunan mu game da kurakuransu saboda mutane da mutane ne ba su ne bai? za a same su da kuskure to sai mu kame bakunan mu daga kuskure da suke wala mazkuru ahadan minkum illa bil khair ba ma ambaton wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ambato na alkhair wani littafin ya ce wala mazkuru ahadan minkum bi su'i ba ma ambaton wani daga cikin su da mummunan wato shirka eh yasa me yasa eh, ahlus suna ba sa son a rika hiran kurakuran sahabbai nan ma saboda biyayya ga manzon Allah saboda haka yasa al-barbahari ya kawo hujja yace da kauli rasulullah saboda manzon Allah ya ce idza zukira ashabi idan an ambaci sahabbaina fa amsikutu ku kame bakunan idan an ambaci sahabbaina ku kame bakunan hadisin abdullah bin mas'ud idza zikira asabi fa amsiku wa idza zikira al-qadar fa amsiku idza zikira an-nujum fa amsiku abubuwa kusan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada idan an sahabi kame bakinka kan sai ka yi hira da katanci a kan sahabin manzon Allah kake da a hira da kai kai babu kiran kadar idan ana magana kan kadara ba nan ma mai bakinka saboda kaddara sirrin Allah ne karka ya ci shiga al'amari da kaddara ta ya aka yi wane ya zama mai kuɗi wane talaka wane mai lafiya wane mara lafiya ta ya aka yi wane ya zama dogo wane gajere wannan haka haka Allah ya tsara ba mai sanin sirrin kaddara shi Allah duk wanda ya kokarin neman sani ko zai halaka manzo Allah ya ce idan ana maganar kaddara musulmi ya kama cikin sa wa zikra nuzul idan aka yi magana game da shi taurari da an su ku kuma saboda ilimi ne da Allah ya baro kansu sani وقال سفيان في الأيينة سفيان في الأيينة أو كي آه، تاريخ سيكتاب سيرة وعلام المبادلة على الإمام صحيح مجلل المتشاهدين هذه الإسلام سنة بوقي هكذا أن يسافر في الصحابة ibn hajar ya yi magana akan sa wato sufyan bin uyayna da shi da al malik zamanin da suka kuma sabo'in juna ne ta wajen ilimi in ma aka dawo kasashen hadisi mutane da yawa suna zuwa da sufyan bin uyayna karen da al-imam zahabi ya faɗa ya ce kirka ala wal khiyar kan tafsira inda sufyan bin uyayna ya fi imamu malik zamani ɗaya suka yi amma ta inda ya fi imamu malik shi a imamu malik da ya yawo a duniya ba shi ko su san filus ya yi na ya yi ya yi tafi shi a imamu sa'adi saboda ka ya samu damar haɗuwa da manyan malamai na duniya ya samu ilimi daban daban daga wuce amma imamu malik a gida na yake ya samu fifiko a kan imamu malik imamu sa'adi cewa kuma nasira da fil islami amma ta wajen kiyayewa ta wajen karfin ilimi kamar sa'o'in juna ne lakin na malik a jan wa ala masu da haka alimamu malik ka kuma ta tsina shi alimamu malik allah ya daga shi da su kan yaina amma zamanin su guda kuma kusan martabar su ɗaya ta wajen ilimi to su kiyan bin uyaina wanda babban malami ne ya ce man masu fi ashabi rasulillahi bi kalimatin duk wanda ya faɗi magana mara kyau game da sahabban manzon Allah fa huwa sahibu hawan to mutum son rai ba hujja yake ne ba ba ina hujja ce ba zai fara hakan ba kuma fatanci ga sahabi yadda iya taɓa manzon Allah saboda su suka taimaka wajen isar da sakon Allah tabaraka ta'ala da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar kai mu ba su shayar kirki waye ake nufi da sahabi sahabi shine kamar yadda malamin shi faɗa idan mutum ya sami sahici manzon Allah na rana guda ko na wata guda ko na shekara guda au akalla zalika au akthar ko ya kasa ko ko ya kasa to kai ina za mu gane adna ta'arif na na na abin da ake nufi da sahihi shine wanda cikin hakari kisan akari da bayanin Imam Bukhari yana cikin sa farkon mujallad saboda ya rubuta al-isaba saboda tarihin sahabban manzon Allah sai ya ce al-isaba fi tamyiz as-sahaba saboda a bambanta sahabban manzon Allah sai ya kirga su ya rubuta su da aka tare da su har ma yakan cikin hadisai da kowane sahabi ya roƙo wanda shi ya sa littafin al'isaba da an kamfanta da sauran littafin tari ibn hajar a farkon littafin al'isaba ya ce a sahun ma wa kasu a cikin halika an na sahabi fassarar sahabi da ya fi inganci shi ne a suna cewa mutumin da ke kiransa sahabi mallakiyan nabiyya mu'minan bi wanda ya taba haduwa da annabi kuma yana imani da shi dan ka haɗu da annabi ka imani da shi ba a kira ka sahabi saboda Abu Jahal ba sahabi ba ne? Abu Jahal ya yi rayuwa da manzon Allah amma ba musulmi ne saboda ba sahabi ba ne. wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'ala al-islam kuma ya tabbata akan musulunci na har zuwa musulunci na shi ne sahabi saboda aka yi sa munafikai ba a sa a ciki idan aka samu wani babban munafiki wani ya a cikin manzon Allah aka ga an sa shi cikin sahabbai ba saboda me bai musu akan imanin ba asirinsa ya so amma mutum da ya musu akan imani ya taɓa kawai annabi ko da sau ɗaya ne an gama saboda cikin hajjar ce ko yi kunu fi mahaifin ku man fara mujalatatuhu da ɗaukasura ka daɗe zaman da cikin manzon Allah sahabi ne ka zauna da annabi ta sakan kun zauna wuri daya cikin yana da rai kafin ya rasu ka zama sahabi kamar rawa aulam yaro ko da mutum ko da mutum ya rubuto hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da mutum ya rubuto hadisi ba saboda ka akwai sahabban da za ka samu an kirga su amma babu su hadisai ingantattu da aka samu tsoro tsoro shi ya ce wa marawa an aw lam yarwi wa man tada ma'ahu aw lam yaksu sahabi wanda ya taba haduwa da annabi yana musulmi ya mutu a musulunci ko da bai taba yaki tare da manzon Allah ba wa man ra'a rubiyatan wa law lam yujalisu ko da hankin manzon Allah musulunci saboda haka a lokacin da annabi ya cikin bambana yana kan taguwa mutane sun fito wuce wani daga nesa ya hanki manzon Allah to wanda ya iya hangen manzon Allah ya mutu a musulunci sahabi wa man lam yarahu li alifi kalama wanda ya rayuwa da manzon Allah ya ganshi amma saboda makasa bai shi ba shi ma sahabi ne sai ka duba tarihin sahabi da samu bukari yayi ibn ya yi magana a kai farkon eh, a cikin sahih bukari yi a farkon littafin al-isaba haka nan yayi a farkon mujallal al a farkon bukari eh, haka alamu suke cewa sahabi shi ne mutumin da ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya taɓa haɗuwa da manzon Allah haɗuwan nan ko da lokaci guda ne kuma ko da a gidansa yayi ba wai sai ya taɓa sun fuska ba to wannan sahabi ne kuma ta inda ake gane sahabi ta inda ake gane sahabi baya ga cewa wannan tarihi da aka abawa da alaki yu'rafu bi as-sahabi kamar da ibn kathir faɗa a cikin al-isaba yanzu da farko da aka samu labari da tawatur da an yunkar da kimata sohbatar an adadin kafirin cikin na sahaba kama a samun sahabbai da yawa su ba da labari wani sahabi ne ya tabbata sahabi na biyu a shuhura sai zama mutum ya shahara da cewa wani sahabi ne wal istibaba al-qasir an rubuta tawatur ko da ba a samu labari da yawa ba amma aka samu wani ya shiga yana cikin sahabbai kamar ukasha bin da inda ka ce ukasha mutum sahabi ne da babu hadisai da tabbatar da kansa amma babu shakka ya shiga don akwai hadisai ingantattu a cikin sahih bukhari da muslim wadanda suke magana kan ukasha bin musan kuma ire-iren waɗannan sahabbai aiki ku ne amma an samu labarai da dama da sun tabbata suna cikin sahabban manzon Allah yace na uku a samu kan sahabi ba da shi da wani ma sahabi ne na hudu a samu wasu cikin tabi'ai anna fulanan lahu suhba wani tabi'i a cikakken malami ya kira sunan wani sahabi ya ce mutum na sahabi ne da ya ba da shaida saboda haka ana karba na biyar an yi kusa kuma nasu ji na hukumani hatta sahabi in yace ni sahabi ne malamai suka ce ana yarda bisa sharuɗa guda biyu na farko an tabbatar mutum da ne adalci idan an san shi da adalci saboda sahabban manzon Allah sun samu shaidar Allah a cikin alkur'ani dukkan su masu adalci sun za ka yi Allah ya ce ya yarda da su Allah ba zai yarda da mutum mara adalci ba to idan an mutum ya tabbata mai adalci ne babu sunansa a cikin hadisai bai taɓa ruwaito hadisi ba sai aka daina na cewa shi ma fa sahabi ne malamai suka ce sai a duba yana da adalci saboda alamar alamar da take tabbatar da shi ne adalci na su shi ne a mutuwarsa ta wuce shekara ɗari bayan rasuwar manzon Allah idan ta kai shekara ɗari to ba ta nabi bane saboda manzon Allah ya ce bayan shekara ɗari ba sauran sahabi amma su sa duk wanda ya kowa cikin yana cikin sahabi bayan shekara ɗari ba a karɓar mutanensa Allah ta ko ta Allah ya sa a cikin abin da muka faɗa Allah ya kuka ce gafarta mana Allah ya tabbatar da mu kan tafarki na sunna Allah ya kara mana kaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kashe mu bisa ga wannan aqida ya tada mu tare da manzonsa da sahabbansa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk